بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإشان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatu da muke na littafin misbahu salik a cikin fikihun mazhaban yau insha Allah za mu yi darasi na ashirin da biyar kuma za mu tashi inda malai ke cewa babu na waƙe wudu'i wato babin da suke bayani akan abubuwan da suke warware alwala wato abin da in ya faru alwalan mutum ta warware ma'ana hukuncin ta ya ɓaci sai dai ya sake wata ba dama ya aiki da wannan alwala ɗin to galibi malamai in sun yi bayanin hukunce-hukuncen alwala ma'ana ayyukan alwala sai su yi bayani sallah an yi bayanin ga yanda take sai ai bayani kuma abin da ke bata ta haka azumi abin da ke karya shi da makamancin wannan saboda haka wajibi ne idan ka san ibada kuma ka san abin da ke bata ibada kuma ka san abin da in ya faru a cikin ibadan zai kawo mata matsala kuma ya za a gyara wannan matsala ne saboda haka sanin abubuwan da ke warware alwala yana da mahimmanci don je kai ta aiki da alwalan kuma alhalin babu ita abubuwan da suke warware alwala sun kasu kashi uku akwai ahdathun akwai asbabun akwai kuma ghayruhuma ahdath kaman abun da ya shafi hadafi wani abu da zai fita wato daga duburanka ko kuma daga gabanka kaman bawali ko ga'idi da sauransu akwai kuma asbab su ba su suke warware alwalan ba amma sababi ne na warware alwala kaman bushewan hankali da hauka mutum aljani su buge shi ko kuma ya suma ko maye ko makamancin wannan sannan akwai wa'inda kuma ba hadasi ba ne ba sababi ba ne amma an samu dalilai da ya sa wasu malamai suka ce suna warware alwala kamar ridda duk kowanne za mu yi bayani a kansa tare da dalilinsa mala yace yanquduhu hurriddat wa shakkun hadaf fi tuhri naw naqdin wa sabqin wal hadath بول وريح غائد مع الودي واغسل جميع الفرد ناوي للمسيح وينقضه الردة ردة تناور ورع الولاء ينقضه الردة أي ينقض الوضوء الردة ردة تناول ورع الولاء Shi ne fita daga musulunci au shakkun hadas ko kuma shakka wanda ya faru shakka da ta faru fi tuhurin a cikin tsarki au na naqabin wato cikin yin alwalan kana shakkan kayi alwalan ko ba kai ba Au na naqabin ko kuma shakka da ya faru dangane da warwarewan alwalan kana shakkan alwalan ta warware ko ba ta warware ba wa sabqin da kuma rigage kayi shakkan kana da yaqinin kayi alwala kana da yaqinin kayi hadasi kaman kayi bawali ko ba haya amma kana shakkan wanne ne ya riga bawalin ka fara yi kafin alwalan sai zama ka da alwala ko alwalan ka fara yi sannan kai bawalin sai zama baka da alwalan to kuma kana shakka yanzu wanne ne ka fara yi a cikin su malikiya suka ce alwalan ka ta warware sai ma da yace wal hadas da kuma wani hadasi da zai faru wato hadasi shine ma ya kharuju ko al kharijul mu'tadu min as-sabilaini wato wani mai wani abu da zai fita wanda aka saba fitansa min as-sabilain daga hanyoyi guda biyu wato shine dubura ko kuma zakari ko farki abin da ya saba fita daga wayannan kofofi guda biyu ana ce masa hadasi kamar bawali ya saba fita daga farki za'idi ba haya kenan ya sa wa fita daga daga dubura to irin waɗannan suna warware alwala Ya sa malam yayi bayani su a gaba baulun bawali warihun da iska shine abin da yake fita ta dubura da iska wato shine ake cewa abin na rihi za'idun wato ba haya asalin za'id wato wuri abin da mai nitsuwa wato nitsatsen wuri da babu hayaniya kuma ba tsan dauri ne wurin ba wato wuri ne mai dan kasa kasa yashi yashi shi da ake cewa sa'i to da yake masu yin ba haya a da suna fita jeji nitsatsen wuri su je su yi ba haya su ba a yin shadda a cikin gidaje to daga ba sai aka ambaci ba hayan ma gaba ɗaya da ka'idin kawai da sunan wannan wuri amma bangi ta ce auja ahdun minkum min al ko ɗaya zo daga ka'id wato ya taho daga inda ake yin bahaya kaga je bahayan kenan sai haka da yace ma'al wadai tare da wadi wadi shi ma yana warware yana warware alwala in an ce bawali aka ce rihi aka ce bahaya kowa ya sani amma wadi kuma wani ruwa ne mai kauri da yake fitowa a ƙarshen fitsari ba kowa ne ya san shi ba ko ka ce wadiyun ko ka ce wadayun wato ma'un sakhinun يخرج aqib البول غالبا رواني ruwa ne mai kauri kamar wanda yake fitowa karshen bawali galibi bayan ka gama fitsari kuma sai ya biyo ba ko kafin kai sarki ko ba kai sarki ko ba mutu ya alwala zai iya fitowa in ya fito ya da alwala ne suka ce galibi abin da yake kawo shi shine tulul urba tsawon ka mutum ya dade bai aure ba to zai iya samuwa zai iya kamuwa da irin wannan matsala din ko kuma yana da auren amma ya yi nesa da iyalinsa ya daɗe bai sadu da iyalinsa ba haka tana faruwa da shi wani kuma haka kawai ba tare da wayannan abubuwan ba sai zama yana fitar da waje sai ce wakil jami'al ka wanke dukkan farjinka nawin kana mai yin niyya na ibada na wanke farjin azzakarinka lil mazi saboda fitan mazi kaga mazi yana warware alwala kuma yace ka wanke dukkan azzakarin ka gaba daya idan ka tashi wato yin tsarki na mazi wannan matsalolin za mu dawo kansu ɗaya bayan ɗaya abu na matsala ta farko shine ridda ridda tana warware alwala menene ridda ridda shine rusa musulunci mutum ya bar addinin musulunci gaba daya saboda wata kalma da ya faɗa ko ni aiki da ya aikata wata kalma da ya faɗa kamar ya zagi Allah ko ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya zagi addini ko ya izgilanci da su wanda yana fidda mutum daga musulunci wanda ubangiji ta lace qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastazi'un la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum da Allah kuke kuna yi wa Allah izgilanci kuna yi wa ayoyin Allah izgilanci kuna yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam izgilanci to kun kafurta kuma babu wani uzuri da za ku kawo ku ce da wasa kuke yi to wannan ayat ta sauka akan waɗanda suka faɗi wata kalma marar kyau akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yakin tabuka da aka saukar da wannan ayat cewa sun kafurta sai suka dinga cewa ai su da wasa suke ba da gaske bane ubangiji ta lace la ta'taziru kad kafartum ba da imani kar ku kawo wani uzuri kun kafurta bayan imanin ku sakanan idan mu wa. qur'ani iskilanci kamar ya ɗauki qur'ani ya jefa a juji ko a bola ya yi ya bar addinin musulunci ko ya tofa alqur'ani yawo ko kaki nan ma ya yi ridda ya fita daga addinin musulunci don izgilanci ne wa ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala shine alqur'ani haka ne mutum zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya zagi Allah babu wani uzurin da za a bashi ko ya ce da wasa yake ko da wasa ne mutum ya yi ridda ba a wasa da addinin Allah ba a wasa da addinin Allah to saboda haka ridda abu ne mai hadari ko kuma a aikace kamar mutum ya je ya abin da yawa gunki sujjada ko yawa kabari sujjada shikenan ya fita daga addinin musulunci ba wanda ake wa sujjada sai ubangiji subhanahu wataala ko mutum ya zo ya ce a ah, ai ni ba da niyan in bauta masa wani wannan ba karban tawili ba ka ce ba da niyyar in bauta wa gunkin ko kabarin ba don neman kusanci ka bauta masa duk wanda ya kabari sujjada ya yi rita ya bar addinin musulunci to dalilin da ya sa wasu malamai suka tafi ridda tana warware alwala saboda ubangiji subhanahu wata'ala yana cewa zalika hudallahi yahdi bihi man yasha walau ashraku da habida anhum ma kanu ya'malu qur'ani ko abin da eh, musulunci shine shiriya wanda Allah yake shiryar da wanda ya ga dama da shi da a ce mutane za su shirka da duk abin da suka aikata na alkhairi da ya ɓaci mana da ayyukansu ya ɓaci ayyukansu ya da ya lalace sai ka alwala kuma ta daga cikin aiki na ibada mutum shirka sai zama alwalansa ta warware haka nan a wata ayar ubangiji ta lace wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al-khasirin Allah ta'ala yace yayi wa manzon Allah wahayi kuma yayi wa wa'inda suka gabace shi wa'inda suka zo kafin sa wahayi cewa inda zai yi shirka da duk abin da ya aikata na ayyuka alkhairi da su rushe kuma da ya kasance daga cikin tabab wanda wasu ba suka ce an fiskanci manzala ta sama da wannan maganan alma al'umma ta ake nufi duk wanda ya shirka aikin sa ya ɓaci saboda ubangiji ta ala ya sani maza Allah ta sama ba zai shirka ba har abadan abada saboda haka kenan shirka yana lalata ayyuka duk wani aikin da kai na alkhairi ko shekara dubu kai kana bautan Allah subhanahu wataala in kai ridda kai shirka wa Allah ta'ala to ayyukan ka sun lalace gaba ɗayan su kayi wahalan banza kayi asaran ladan su sai dai malamai sun yi sabani shin ayyukan na lalacewa ne in mutum ya mutu har ya mutu bai dawo zuwa ga musulunci ba ko kuma in ya dawo zuwa ga musulunci ayyukansa za su dawo malikiya sun tafi ko mutum ya tuba ayyukansa sun tafi kenan ko daga baya ya tuba ya dawo zuwa ga addinin musulunci saboda zahirin wayannan ayoyin da na karanta in kai shirka ayyukanka sun baci gaba ɗaya to da haka suka ce ko mutum ya dawo daga baya yace ya musulunta to ya yi asaran ayyukansa na baya gaba daya amma su malamin kamar shafi'iya suka ce sai dai in mutum ya mutu akan kafurci amma idan ya mutu sake musulunta ya shigo cikin musulunci to sauran ayyukansa na baya kuma za su dawo sai ya jona daga wannan sai dai ya yi asaran wannan gabjin da ya samu ko da ya bari wanda ya shiga tsakaninsa da musulunci ne wato kwanakin da ya riddan ya yi asaran wa'annan ayyuka ne wa'anda bai yi ba abin da yasa suka ce sai in mutum ya mutu yana riddan saboda faɗin ubangiji subhanahu wataala wa man yartadi minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habidat a'maluhum fi dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun ubangiji ta ce duk wanda ya ridda ya bar addinin sa wato addinin musulunci kuma ya mutu yana kafuri to waɗannan su ne waɗanda ayyukansu ya lalace ayyukansu ya ɓaci a nan duniya da lahira a duniya ayyukansu sun rushe duk abun da ya gaba ya rushe ko ya aikin haji aikin hajin sai ya rushe in ya sake shiga musulunci sai ya sake wani sabon aikin haji sannan haka nan a lahira ayyukansa sun rushe gaba ya bayi da lada na wannan ayyuka to wannan sai aka ce fa ya wa huwa kafiru in ya mutu yana kafiri ayyukansa sun rushe duniya da lahira kuma Allah ta lake waɗannan su ne yan wuta waɗanda za su dawwama a cikin wutar jahannama har abadan abada wanda ya mutu ya da musulmi ne ya yi ridde kuma ya mutu yana kafuri to kasancewa a nan ubangiji ta lake fayamut wa huwa kafirun ya mutu yana kafuri to sai shafiya suka ce to wannan ayan ta kayyade waccar ayan waccar ayan ta zo mutlaka in mutum ya yi ridda ayyukansa sun rushe wannan wata zo mu kayyada in mutum yayi ridda ya mutu yana kafurci ayyukansa sun rushe a sai da zai dawo cikin musulunci kafin ya mutu ya musulunta da ayyukansa ba za su rushe ba ma'ana ayyukansa za su dawo to kaga zahirin wato fawa'in na usulul fiqi yana goyon bayan mazhaban imamu Shafi cewa sai mutum ya mutu yana kafurci kafin nan ya yi asarar ayyukansa a duniya da lahira gaba daya amma in ya shiga ya sake dawa musulunci ayyukansa za su dawo saboda ka'ida na usulu al-mutlaq yuhmalu ala al-muqayyad idan an samu wata ayan mutlaqa wata ayan muqayyada sai a dauki mutlaqan sai a tsora ta akan muqayyada saboda haka wannan ayan ta ce in mutum yayi ridda ayyukansa sun lalace ba kayyade ta da cewa in ya mutu yana ridda ba wannan ayan kuwa ta ce in yayi ridda ayyukansa sun lalace amma in ya mutu yana ridda so da ka sai a ɗauki ma'anar wannan ayan sai a ƙara wacce ayan sai a ce in ya mutu yana yi kamar mai kafaran abin nan mai kafaran rantsuwa aka ce fatahriru raqaba ya yanta bawa kawai ba ce mumini ko kafuri ba to amma wajen kafaran kisan kai ta aka ce fatahriru raqabatin mu'mina a yanta bawa mumini ko baiwa mumina to sai ka ɗauki mu'minan nan imanin da aka sharɗanta na yanta bawa a kafaran kisan kai sai ka tsora shi akan kafarar rantsuwa kafarar rantsuwa da zihari su ma sai zama dole sai mumini in an yanta ba mumini sannan aka yi kafara da za a yanta kafuri kafaran ba sai ba saboda al-mutlaqu yuhmalu ala al-muqayyad al-mutlaqu yuhmalu ala al-muqayyad to idan muka fa'idar sabanin shine idan mutum ya mutu abin da idan mutum ya ridda kafin ya mutu in ya mutu yana riddan sakantun malamai sun yi ijma'i cewa ayyukansa sun lalace alwalansa ma ta lalace sallansa azuminsa aikin sa komi na zaba da lada ya ji alkiyama ranar lahira don innamal umuru bil khawatim ana lura da ya mutum ya cika da shi za a masa hukunci to sai ya dawo addinin musulunci kafin ya mutu sai malikiya suka ce ayyukansa dai na bayan sun lalace shafiya kuma suka ce a'a tun da ya dawo musulunci ba su lalace ba samaratul khilaf wato fa'idan sabani shine su a wurin malikiya idan ya dawo musulunci sai ya rama aikin hajjinsa inda ya yi aikin haji saboda duk ayyukansa sun lalace saboda haka zai yi aikin haji zai rama aikin hajjinsa na da wanda ya yi saboda haka yanzu ana bin sa bashin aikin haji kenan kamar ma bai yi ba ne amma wajen shafi'iya kuma aikin hajjinsa yana nan ba sai ya sake ba da ya aikin haji sai ya ridda sannan ya sake dawa musulunci ba sai ya sake aikin haji ba a wurin malikiya sai ya sake alwala da ya yi alwala ya ridda ayyukansa sun baci a wajen shafiya ba sai ya sake alwala ba alwalarsa ta dawo matukar bai warware ta da bai da ɗaya daga cikin hadafi wa'inda za mu ambata in dai riddan ne kawai yana iya sake dawa kama idan an zo kaga anan mazhaban malikiya ita ce mai tsanani kenan ta tsananta sai ka sake alwala sai ka sake aikin haji to idan aka da babin sallah kuma sai zama mazhaban shafi'iyya ita ce mai tsanani a wajen malikiya tunda ta ce duk ayyukan ya ɓaci yanzu in ya da musulunci sai zama kamar sabon musulunta ne al-islamu ya hadiyu ma kana qablahu duk abin da ya baya na laifi an yafe masa yanzu zai fara daga farko ne ba abin da za a ce ya rama na ibada wanda ainihin suka yi abin nan wanda da ainihin wato wato bai yi ta ba a lokacin da ya rita to amma wajen shafiya kuma yanzu sai ya rama sallah misal misali mutum ya yi ridda bayan shekara ɗaya sai dawo musulunci to wajen shafiya zai rama sallah shekara ɗaya tunda ayyukansa sun dawo kina na bin sa bashin aikin shekara ɗaya zai rama azumin da yi bana na ramadan kaga nan kuma masawan shafiya ta tsananta amma wani malikiya ba zai rama ba ba zai rama wannan sallolin ba sai zama kamar sabon musulunta ne kawai yanzu ya shigo musulunci ba za ka ce shekarun baya da yana kafuri sai ya rama ayyukan da bai ba na fata mun fahimci samar sufiya saboda haka ayyukansa sun lalace amma idan ya dawo musulunci kuma sauran ayyukansa da su dawo shine zancen da zai fi wato zai fi inganci sai ma da ya ce au shakkun hadas ko kuma shakka wanda ta faru fi tsuhurin a cikin sarki wato shakka a cikin tsarki shine kana da yaƙinin kayi hadafi yi fitsari ko kayi ba haya ko ka riki riji yi tusa to sai kake shakkan ni kan yi alwala ko ban yi ba amma kana da tabbas yi hadafi alwalan ka ta warware to bayan ta warware ka sake wata alwalan ko baka sake ba shine kake shakka to wannan duk malamai sun yi ijima'i sai ka yi alwala babu saɓani a tsakanin malamai don kana shakkan abun da baka yi shi bane ka yi shi ko baka yi shi ba to alye asali ya zama baka yi ba shine al'asu fil umuri al'arida al'adam asalin duk abun da yin sa zaka yi to ya zama baka yi shi bane sai in kana da yaqinin ka yi shi to yanzu baka da yaqinin ka yi alwala kuma asali ya zama baka yi bane da kana da yaqinin baka da ita da to sai a ce al-yaqinu la yazulu bi shakk yaqini ba gushewa da shakka da kana da yaqinin baka yi alwala ka tawarware sai kake shakkan kayi alwala ko baka yi ba kawai baka yi ba ka je ka sake alwala saboda shakkan kayi alwala ba zai ture wancan yakinin baka yi alwala ba saboda haka sai ka je ka sake babu sabani tsakanin malamai alwalanka ta warware to sai ce au naqbin ko mutum yi shakka a wajen warware alwalan ta warware ko bata warware ba alwala ne wato kana da yakinin kayi alwala sai kuma kake shakkan yi fitsari ko baka yi ba yi rihi ko baka yi rihi ba alwalan ka tarore ko ba tarore ba malikiya suka ce alwalan ka warware saboda yi shakkan warware ko ba tarore ba sauran malamai suka ce alwalan ka ba tawarware ba ai kana da yakinin yi alwala yanzu kuma sai kake shakkan warware ko ba warware ba to shakkan nan ba zai ture wancan yakinin ba al yaqinu la zulu bi shakk yakini ba gushewa da shakka saboda haka kenan sai zama kamar yadda can kake da yakinin baka da alwala sai kake shakkan kai alwala muka ce ka je kai alwala to haka nan in kana da yakinin kana da alwala sai kake shakkan tawaro da sai mu ce a'a alwalan na nan ba sai ta ba sai ba ba sai ka sake ba saboda warwarewan alwalan shi ma zuwa yake hadasin kuma al'asu fil umuri al'arida al'adam asalin duk abin da zai bijiro to ya zama babu shine sai in kana da yakinin ya bijiro anan kuma babu yakini babu wani kamar duk da haka malikiya suka ce alwalan ta warware kuma suka kafa ka'ida da wannan da wannan ka'idan su ma suka kafa dalili al yaqinu la azulu bishak suka ce kana da yaqinin sallah wajiba ce a kanka dole ka yi ta kuma sallan nan sharadin ta alwala yanzu sai kake shakkan kana da alwala alwalan ka tarore ko ba tarore ba to ba za ka sauke wancan wajibin na yaqini da wannan shakkan ba al yaqinu la azulu bishak wajibcin sallan ka ba zai sauka da shakkan da kake yi na alwala ba ko alwala wanda kake shakka a cikin ta to kaga wannan su sun dauki sallah da alwalan sun mai da shi abu guda ɗaya ne shi yasa ka'idan ta samu shiga to amma zan ce mafi inganci kowanne zaman kansa yake sallah tana zaman kanta alwala tana zaman kanta kaga yanzu inda a sallah ne sai kai shakkan raka'a uku kai ko hudu sai a ce maka uku kai al-yaqinu la zulbi shakk saboda haka raka uku kai ka je ka kara guda ɗaya ka karanta fatiha ko baka karanta ba baka karanta ba ka kawai kaga wannan haɗe yake da sallah to amma alwala tana zaman kanta saboda haka sai zama ne in kai shakkan ta warware ko ba ta warware ba ba ta warware ba kawai kamar ma kai shakkan kai ne ko ba kai ba sai mu ce ba kai ba amma malikiya ka'idan da za ta fito da dalili na wata ta ka'ida ne a karkashin wannan ka'idan al-yaqinu la azul bishak shine ashakku fi sharri mani'un min tarakkubil mashrubi idan kai shakka a sharadi to yana hana abun da aka shardanta wannan sharadin ya inganta misali abun nan sallah an shardanta mata alwala sai kake shakkan alwalan ka din ta warware ko ba ta warware ba suka ce to sallan ka ba za ta inganta ba da alwalan da kake shakka to da alwala sharadi ne na me na sallah ashakku fi sharri mani'un min tarakkubil mashrubi idan baka gane wannan misalin ba kamar yanzu duk abin da duk abin da za a sayar na amfanin gona wanda riba yana ciki yana shiga cikin sa to ba za ka sai da shi ba sai in ka tabbata daidai wa daida ne an guda in kana shakkan wannan ya fi wannan ko wanda ya fi wannan haramun ne ya zama riba shine a shakku fi shar'i mani min tarasul mashrur saboda haka sai aka hana bai'ul juzafi bai'ul juzaf wato cinikin zubu haka kawai ka zo ka zuba masara haka a nan gefe shi ma ne zai zuba nasa a gefe sai a ce a yi canji da wannan da wannan ba auna ba to tun da ba auna ba ko da bahaushe ya ce ido ba mudu ne ya san kima to ko ya ko ya kimanta din za a dan samu bambanci ko da ya yake kuma akwai shakka akwai bambancin ko babu da haka ko an kimanta aka ce watakila wannan ya yi daidai da wannan to ba shari'a ba za ta yadda da wannan ba sai in ana da yakinin daidai wa daida ne mislan bi mislin daidai wa daida to su anan sai wannan ka'idan ta shiga ba ta da matsala ashakku fi sharti mani'un ma tarasul ka yi shakka a sharɗi na cinikin dukiyar da ribar ke shiga ciki sharti shine misiriya ya zama daidai wa daida to kai shakkan daidai yake ko ba daidai ba to yanzu haramun ne a saida wannan amfanin gonan a haka saboda riba za ta iya shiga ciki to kaga wannan abu guda ɗaya ne duk ciniki ne kwaya ɗaya kuma dukiyar da riba za ta iya shiga aka sharɗanta ya zama daidai wa daida a ciki to kaga wannan ka'idar sai ta shiga nan amma sallah daban alwala daban sai aka zo aka hada ka'ida guda ɗaya ce ta tattara su wannan ba za ta samu shiga ba to da aka zance mafi inganci in kana da yakinin kai alwala sai kake shakkan ta warware ko ba ta warware ba to alwalan ba ta warware ba Ka kwatanta ba ta warware ba wannan shine zance mafi inganci zancen da yake mafi rintayi kuma hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da wannan hadisin Abu Hurairah رضي الله عنه الله يرجدش يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال الله صلى الله عليه وسلم يتي إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا وانا حديث إمام مسلم يروي توشي إن كان تتن حديث ما زال إذا مسلم يجيوني أبو أتكنسا تكنسا وني كللو كو ياي وني موتي سي أبو نريكي تيمسا sai ke tunanin wani abu ya fita ko bai fita ba ma'ana ya yi rihi ko bai yi ba ko bawali ne bawalin ya fita ko bai fita ba iska ta fita masa daga duburansa ko bata fita ba alwalansa ta warware ko bata warware ba mazala ta kuma ya ce kada ya fita daga masallaci ma'ana kar ya yanke sallarsa hatta ya ma'a sautan har ya ji sauti na fitan rihin in ya ji tusan ta fita da sauti au ya ji darihan ko kuma ya zama ya samu iska ya ji a jikinsa a duburansa iska ta fita to in ya tabbatar da wannan sai ya yanke sallah ya sake alwala amma bai ji sautin fitar rihin ba bai ji iska a duburansa ta fita ba ko da shedan ya ce masa alwalansa ta rore ya ci gaba da sallarsa a haka ya ci gaba da sallarsa a haka saboda haka wannan hadisi ina nuna cewa shakka wajen warware alwala baya warware ta in dai kana da yakinin alwalan na nan don ka shakka ta warware ko ba ta warware ba kawai ba ta warware ba malikiya ba su yi san wannan hadisin ba ne sun san shi ba su yi aiki da shi ba sun yi aiki da shi amma a cikin sallah kawai suka ce in a cikin sallah ne haka shakka ya faru maka ka ci gaba da sallan ka a wajen sallah kuma ka sake alwala amma babu bambanci da cikin sallah da kuma wajen sallah duk ne sai dai shedan ya fi wa mutum wasu wasi a lokacin da yake cikin sallah in kana sallah ya fi zuwa maka ya dinga nuna maka baka yi kaza ba ko ka yi kaza alwalanka ta warware ya dinga sa maka wasu wasi to sai kai wasi da shi kawai in ka share shi yau ya maka gobe ya maka ka share shi to jibi bare zo maka ba amma in ka biye masa kuma ka dinga sake alwala kenan sai ga mutum ka kabbara sallah da shi can an jima ka ga ya fita wai shakka yake ko ka yi an yi an fara kabbaran harwa da shi ana sallah inda mai sallah bai sai ya tashi wai yana kare sa sallah sai ka ga ya kara raka daya ko raka biyu in ya suka tambaye sai ce wai shakka yayi anya ko yayi kabbaran harama a anya ko yayi niyya ko menene duk shedan ne in ka share shi ka daina biye masa gobe ba zai sa maka wannan shakka ba ta ka wajen warware alwala sai ga mutum zai ga kowace sallah mutum sai yi alwala to galibi shakka ne ba wai warwarewan alwalan ba ne amma in ka share shi da shakkan ko ya maka shakkan ya kawo maka shakkan kawai alwalan ka ba ta warware ba to zaka iya rike alwala zaka iya rike ta wannan shine zancen da yafi inganci saboda ka'idodin da na kawo da kuma hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka kenan shakka a wajen warware alwala baya warware alwala tunda kana da yaƙinin kana da alwala to sai kuma shakka wajen wanne ne ya rigaya alwalan ne ya rigaya ko kuma hadasin amma kowanne kuma kana da sa, kana da yaƙinin kai alwala sannan kana da yaƙinin kai hadasi kai fitsari misali sai kake shakkan fitsarin ka fara yi ko alwalan kaga yin alwalan ka fara yi kai fitsari daga baba ka da alwala in fitsarin ka fara yi kai alwala daga baya kana da alwala to amma yanzu kana shakkan wanne ne ka fara yi saboda haka wannan zance wasu inganci ka je ka sake alwalan ka kawai saboda kowanne su bijirowa yake kuma asali kowanne ya zama baka yi shi ba sai in kana da yakinin yakinin ka yi shi to ko wannan baka da yakinin alwalan nan ka yi ta bayan ka yi bawali ne ko ka yi ta kafin ka yi bawali kana shakka to ka je ka sake alwala kawai dama ya ribuka ila ma la yaribu kamar abin da kake shakka zuwa ga abin da baka shakka aiki ciya dan don nan baka da wata mafita to da ka sai zamana ka je ka sake alwalan kawai kai sallan ka tare da kana kana da yakini sai ce wal hadaf da kuma hadafi hadasi shine muka ce abubuwan da suke fita daga ɗayan hanyoyi guda biyu wato ko dubura ko kuma farji ko azzakari to amma wannan abun ya zama a al'adance dama yana fita a al'adance yana fita al-kharij al-mu'tad wasu sun ce kullul kharij duk abin da ke fita kawai sai suka lura da makharaj ba su lura da kharij ba me makharaj duk abin da ya fita daga dubura ko azzakari suka ce yana warware alwala misali kamar tsutsa mutum yana tsutsa yana da tsutsa ciki tsutsa ta fito masa ta dubura sai suka ce alwalansa ta warware ko jini ya fito masa ta dubura saboda basur suka ce alwalansa ta warware kaga al'adance ba ta a rashin lafiya ne ke fito da su malikiya suka ce ba warware alwala kuma babu nasi a kai cewa yana warware alwala ne amma sauran abubuwan da ke warware duk akwai hadisai a kansu sannan haka nan sakuwa ta kan iya fitowa ta azzakari mutum sai abin da wasu malamai suka ce ya warware ta war alwalansa ta warware malikiya da wasu malamai suka ce ba ta warware ba don ba hujja akan me warware alwalan amma abin da yake fitowa na al'ada kamar bawali ina fitowa ta azzakari ko ta farji wannan duk malamai sun yi jima'i ya warware alwala haka nan rihi yana fitowa ta dubura wato shine tusa duk malamai sun yi ijma'in cewa alwala tana warwarewa da sababin fitansa haka nan ba haya yana fita ta dubura shi ma babu sabani a tsakanin malamai kuma akwai ayan alqur'ani aw ja'a adun minkum min al-ghaib to da kai mu ce ba haya alwalansa ta warware haka nan shi ma bawali idan mutum yayi alwalansa wato ainihin abin nan ta warware kamar yadda zamu zo kan hadisi haka nan wadi shi ma babu sabani a tsakanin malamai alwala tana tana warwarewa dukkanin nan wato abubuwan da na faɗa din hadisai sun inganta a kansu haka nan shi ma mazi alwala tana warwarewa wato ainihin da sababin fitansa kuma kowanne akwai hadisai ingantattu kamar hadisin shaidina ali bin abi talib radiyallahu anhu قال يتي كنت رجلا مذاعا fa amartu al-miqdad ibn al-aswad an yas'ala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam fa sa'alahu fa qala fihi al-wudu hadisin bukhari da muslim yace ni na kasance sai na yace ni na kasance mutum ne mai yawan mazi ina da yawan mazi saboda haka sai na umurci miqdad ibn al-aswad ya je ya tambaya min manzon Allah sallallahu alaihi menene hukunci na me yasa sai na ali bai je da kansa ya tambaya ba a wani tarwa yace saboda yana auren yar manzon Allah sallallahu manzon Allah surkinsa ne zai ji nauyin ya je ya samu manzon Allah ya ce shi mutum ne mai yawan sha'awa da zaran ya tinkari matarsa ya ga matarsa sai mazi ya fito masa sai ji nauyin ya faɗi wannan to da aka sai tura mai idan aka je aka tambaya a matsayin wani mutum ne daban shike ne ya je ya tambaya masa sai manzon Allah sama sai ya ce fihil wudu akwai alwala ma'ana sai an sake alwala in mazi ya fito idan mazi ya fito da a sake alwala shike nan sai na aka zo aka bashi aka bashi amsa a sai mutum ya ji kunyan surkinsa abu ne mai kyau ba a ce a wuce gona da iri ba amma kuma dai bara ka sake da shi kamar yadda kake sakewa da abokinka ba wannan ba ɗabi'a ce mai kyau ba ya kamata ya zama kana jin nauyinsa kuma kana jin wato kunyansa haka sabon manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suke to da aka zo wajen maziyi sai mala yace wa fil jami'al farji ka wanke dukkan farjinka wato azzakarinka lil mazi saboda mazi kuma nawin kana mai niyya to me yasa a yace ka wanke azzakarinka dukkanin sa kaga idan kai bawali ko kai wadi za ka wanke iya inda bawalin ya fita ko kuma wajiyin ya fita idan ba haya ne za ka wanke iya inda ba haya ya fita shi kuma rihi ba a wankewa ba ba a wanke kawai ba a matsarki ya zo hadisi laysa minna man istanjami rihi duk wanda ya tsarki daga fitan iska wato shine riki ba tare da mu to wannan hadisin hadisi ne isnadin sa da'ifi amma duk malamai sun yi ijma'i idan mutum yayi rihi to ba zai wanke ba ba zai wanke ba zai wanke duburansa ba idan yayi rihi har suka ce to inda zai wanke duburansa kuma da sai ya wanke wandonsa to kuma ba zai iya sanin iya ina ne wannan iskar ta taba wandonsa ba <laughs> kaga zai zama duk wanda ya rihi zai tsarki kuma zai wanke kayan jikinsa gaba daya bayan wannan sa sai ya wanke rigansa don za ta iya ratsawa kuma har ta taba rigansa har ta inda ya zauna <laughs> to ba malamin da ya faɗi wannan kaga hadisin da'ifi ne bai inganta ba amma malamai sun yi ijma'i akan ma'anarsa ba a jari ba a wankewa in rihi ya fita in iska ta fita to sai wajen maziyi sai aka yi sabani shi za a wanke duk malamai sun yi ijima'i to amma ina za a wanke za a yi tsarkin sa kamar yadda ake na fawali na fitsari ko kuma shi za a wanke a tsakari gaba daya kaga anan in mun dauki wannan riwaya kawai fihi alwudu aje a wala kawai kaga za a tsarkake shi ne kamar me kamar yadda ake tsarkake ainihin bawali ko wajiyi ko ra'i ko makamanci wannan iya inda abun ya taba kawai najasan ta taba to amma sai aka samu ta riwaya ingantacciya wato abun eh, da tana cewa waqfil farjak ka wanke farjinka riwaya ce ingantacciya ka wanke farjinka to kaga da aka ce waqfil farjak ba ce waqfil maziya ba in an ce waqfil maziya ka wanke maziyin haka wannan iya inda maziyin ya taba shi zaka wanke amma waqfil farjak ko wanzah farjak ka wanke farjinka azzakarinka wani yana nuna duka zaka wanke a ka'ida na larabci zaka wanke gaba ɗaya ne me yasa zai zama duka saboda farko farji aka ambata azzakarin aka ambata ba ambaci maziyin ba sannan azzakarin na aka masa idafa mufrad ne mudafun wal mufradu idza udifa yufidu al umum a qaida usuliya mufradi in kai masa idafa ko jam'i yana yana fa'idantar da me umumi kaman fa in ta'uddu ni'matallahi wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha ni'matallah ana nufin ni'momin Allah ba kwaje ba amma inda zaka ce ni'matun ni'ma kwaje ne amma da ka masa idafa kace ni'matallahi ana nufin ni'imomin Allah gaba daya saboda hakan an ce farjaka ana nufin duka farjin gaba daya don an raba shi zuwa gare ka to kaga zahirin hadisi yana nuna ka wanke farjinka gaba daya wasu malayan ko ba su lura da wannan ba suka ce ka wanke iya inda mazin ya fita kawai ko ya taba to kaga abun da ya fi shine ka wanke farjin gaba daya saboda riwayan waqsil farjaka waqsil farjak ka wanke azzakarinka saboda haka duka zaka wanke gaba daya a ka'idar larabci wanda ya san larabci ya san wannan ana nufin azzakari ne gaba daya sannan me yasa aka ce nawin kana mai niyya kaga sauran tsarki gaba su babu niyya idan kai fitsari zaka wanke ba sai ka niyya ba idan kai ba haya zaka wanke ba sai ka niyya ba waji ba sai ka niyya ba amma mazi aka ce sai ka niyya me yasa saboda zaka wanke fiye da inda maziyin ya taba ko ya fita ba kan azzakarin ka kawai zaka wanke ba kaga wannan in kan azzakarin ka ne ka san dalilin da yasa zaka wanke saboda kazanta ya taba wuri, to sauran karan azzakarin ka da ka wanke fa shi kuma ka san hikiman da ta sa aka ce ai baka sani ba sai suka ce to ibada ne wannan saboda sai zama ibadatu ne maqamunan ghairu maqulatil ma'ana ibada ce mahaba amma baki bakin inda mazin ya fito in ka wanke ka sani saboda tsafta ne domin akwai kazanta a wurin to amma sauran inda bai taban ba sai aka ce ka wanke gaba daya wannan yana nuna ibada ce wankewan to tunda ibada ce kuma innamal a'malu niyya ayyuka ba ta inganta sai da niyya to da haka kenan dole sai kayi niyya kenan sai zama kaman alwala ne dole sai kayi niyya ko wankan janaba to haka shi ma wannan da inda ya taban da inda bai taban ba duk zaka wanke azzakarin ka gaba daya wannan shine zancen da yafi inganci sai ma yace asbabuhu zawalu aqlin imma bil jinni aw bis sukri aw bil ijma nawmun tawilun aw qasirun in taqulla khaffa ma qitarin wa nadban in yakul asbabuhu sabuban da suke warware alwala shi a kansa ba shine mai alwalan amma sababi ne sai ce zawalu shine gushewan hankali hankalin mutum ya fita a jikinsa ya zama bai san ma me yake yi ba to wannan zai warware masa alwala saboda tunda arziki tunda hankalin sai fita a jikinsa to hakila yayi rihi bai sani ba ko fitsari ya fito masa duk bai sani ba to kaga sababi ne na alwala ta warware shi aka ce zai saki alwala kuma wannan babu sabani tsakanin malamai in hankalin mutum ya gushe a jikinsa sai ya saki alwala saboda bacci ma mai nauyi an ce ka sake alwala ballantana mutum aljani sun buge shi ko ya suma bai san me yake ba ko ya yi maye bai san me yake yi ba kaga da bacci ma mai nauyi aka ce ka sake alwala ballanta na wa'annan to da haka zawalu aqlin gushewan hankali yana warware alwala sai ce imma bin jinni ko ya zama da aljani ne hankali ya gushe sai ta habbutu junun aljani su guje mutum haka irin farfadiyan nan ko kuma su haukata shi su cire masa hankalin sai zama bai san me yake yi ba to idan ya dawo hayyacinsa ya warke inda za ka gaya masa abubuwan da ya faɗa da ya aikata shi bai san ya aikata su ko ya faɗe su ba to wannan sai ya sake alwala sai a kaddara masa kawai riki ya fito masa ko fitsari ko wani abu na karya alwala ba tare da ya sani ba ba tare da ya ji ba alwalansa ta warware aw bi sukuri ko kuma da maye mutum ya sha giya ya yi maye bayan ya yi alwala yanzu ya watsake ya sake alwala ko ya sha wani magani ba giya ba ne shi bai ɗauka yana sa maye ba sai ya yi maye to shi ma ya sake alwalansa ko ya sha fura sai ta sa shi maye shi ke ya sake alwala duk wani abu da ya busarwa da mutum hankalinsa ko da asalin abun baya sa mayen kai ya saka ko da na halal ne sai ka sake alwala in ma na haramun ne sai ka sake domin hankalin mutum ya tafi bai san cewa ya yi wani abun ba sai ya ce kuma au bil ko kuma da suma suna suma shine kanin mutuwa mutum bai da lafiya kawai sai a ga ya ɗauki gaba ɗaya har a kaddara ma ya rasu ne ko ina jikinsa in ka taba sai ya sake kawai nan ya sake nan ya sake can sai kuma sai ya farfado sai a sai su ma yi ba rasuwa ba ne har an fara kuka ana ta kuka an ɗauka ya rasu wani yana gajeruwar suma wani yana doguwa wani sai ya awo wani ya yi ni ma yana sume an ɗauka ya rasu wani kuma ya yi me ya yi ainihin yar gajeruwa haka ke sa wasu ne suka ce in mutu ya mutu kar a yi gaggawa take kawai a ce ya rasu sai duk alamun mutuwa sun bayyana in ba haka ba za a je a da wani taransa wani sai an je an wanke an sa likafani sai a je yana motsi a cikin likafani sai a cire kuma ya rayu ya warke kuma ya ci gaba da ya ci gaba da rayuwarsa shi yasa akwai cututtukan da ba a gaggawa bunne mutum shi yasa kuma zuwa a je a auna a asibiti a tabbatar da ya rasu shi ma yana da muhimmanci su za su iya ganewa in su ma ne za su gane don dole a jikinsa akwai inda yake motsi ku ne ba ku sani ba na za ta na'ura za a iya fahimta ya rasu ko kuma ko kuma bai rasu ba amma an tabbatar da ya rasu duk alamun mutuwa ga bayyana masa to wannan kuma <clears throat> ba bukatan wani jinkiri to shine al-iqma shine suma don shi ma mutum bai san da yake ba in ya farfado to ya sake alwala ko da yana da alwala kafin kafin ya soma dukkanin wa'annan akwai dalili na ijima'i a su babu saɓanin malamai a ciki so sai kuma naumun wato bacci dawilun mai tsawo au kasirun kasirun ko bacci gajere in saƙul in yayi nauyi wato bacci in yayi nauyi yana warware alwala sawa'un gajeren bacci ne ko dogo inda dai yayi nauyi menene bacci mai nauyi shine wani zai shigo inda kake baka san ya shigo ba ko kana tare da shi zai tashi ya fita baka san ya fita ba sai ta yi kamar ka ce ah wani ya tafi ne to ka zaki alwala ka wani ka zaki alwala ko ah wani yace ka shigo to shi wani ya zo to ya sa ka zaki alwala amma inda ya shigo ka san shigowarsa da ya tashi ka san tashinsa wasu maganganun da ake kana dan fisga kana jin me ake yi da za zuwa dan laluba ka kada zaka ji to wannan sai zama ba sai ka sake alwala ba shi yasa ana yace la haffa banda baccin da ya sauki wanda bai yi nauyi ba ka san mai shiga da fita ma kasarin tare da kuma gajeren bacci ne to wannan bai zai warware alwala ba ko ba bukatan ma ka sake alwala sannan sai ce wa nadban in ya shi bacci mai saukin wa nadban an so mutum ya sake alwala mustahabi ba wajibi ba in ya idan baccin ya yi tsawo idan bacci kala nawa ne kala hudu ne ko uku ko kaga akwai naumun tawilun thaqilun kaga kashi na farko wannan yanqudul wudu'a mazhaban malikiya akwai naumun qasirun thaqilun bacci gajere ko mai nauyi shi ma yana warware alwala sannan akwai kuma naumun qafifun qasirun bacci mai nauyi kuma gajere ai mara nauyi mai sauki gajere wannan ba warware alwala akwai kuma naumun khafifun tawilun bacci mai sauki dogo ka daɗe kana yin sa amma kuma kana jin mai shiga da fita shi ma ba warware alwala amma an so ka sake alwala mustahabbi ba abun nan ba wajibi ba mustahabbi ba wajibi ba to wannan akwai hadishe guda biyu wanda suke ainihin bayani akan irin wannan bacci akwai hadisin Anas bin Malik hadisin Anas bin Malik wato wanda ya ruwaito daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin Anas bin Malik yana cewa kana ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ala ahdihi ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون وانا حديث ابو داود يروي توشي da dara kutuni kuma hadisi ne ingantacce abu da ya inganta shi da waninsa Anal bin mali yake sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun kasance a zamaninsa suna jiran sallan isha ma'ana suna masallaci sun yi alwala suna jiran manzala ta sama zai musu sallan isha har bacci ya fara daukan su hatta takfiqa ru'usuhum har kansu ya dinga rawa saboda bacci ma'ana suna gengedi wannan kansu ya haka wannan kansu ya haka kansu yana faduwa gefe da gefe saboda mazala ta sawa baya fitowa da wuri sallan isha har gengedi ya fara kama sai ce sun mai salluna wala ya tawaffa'u sannan su yi sallah kuma ba sa alwala ba sa sake alwala sai su yi sallan kuma ba tare da sun sake sun sake alwala ba to kaga wannan shi ke nuna baccin bai tsawo bane ko baccin bai tsawo bane inda baccin ya yi tsawo da za su sake alwala da za su sake wato ainihin alwala din don akwai hadisin da hadisin Safwan bin Hafsal radiyallahu anhu Allah ya tada shi yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna safaran alla nanzi salasa thalathata ayyamin wa kunna. illa min janabatin walakin min bawlin walakin min ghaidin wa bawlin wa nawmin hadisin da sai rawaito shi da tirmizi da Ibn Kuzaima kuma hadisi ne wanda yake hasan ma'ana hadisi ne ingantacce safwan bin asal yace manzala ta sama yana umurtan mu in mun yi tafiya mu dinga shafa akan kuffin mu kwana uku kar mu cire da diraren su kar mu cire kuffin sai dai in janaba ne ta kama mu in janaba ne ta kama mu wannan za mu cire yanzu za mu dinga shafa akan kuffin mu in mun zo alwala to sai ce lakin min ne, sai dai in ba haya muka yi to in mun sake alwala saboda ba haya na warware alwala idan mun sake alwala za mu ainihin shafa akan kuffin mu ba za mu cire ba wa baulin ko bawali shi ma za mu sake alwala sai mu yi shafa akan kuffi wa naumin haka nan in bacci muka yi za mu sake alwala za mu yi shafa akan kuffi wannan hadisin kenan yana nuna bacci yana warware alwala bacci yana warware alwala shi yasa zuwa ne wani hadisin abun nan abun nan al abun nan al ainani wika'u sahi fa idza namatan tantalaka wato idanu guda biyu sune madaurin dubura idan idan idanu biyu suka yi bacci dubura sai ta saki ma'ana ta ta fitar da iska ta ta fitar da iska to idan baccin ka hafif mai sauki ne zaka iya gane kai tusa ko baka yi ba kamar yadda in wani ya magana zaka ji ko in ya shigo to haka ne in kai zaka gane in baka yi ba ma zaka gane to da haka wannan shi yake nuna bacci na warware alwala amma abin da yake nuna baccin da ke warware alwala bacci ne mai nauyi shine wato wannan hadisin da muka karanta na farko sabon manzon Allah suna gengedi suna jiran sallan isha su ta gengedi har kansu ya dinga rawa wanda ya bugi wannan da kansa wanda ya bugi wannan da kansa amma manzon Allah sama in ya fito kawai sai a tada sallah ba tare da an sake alwala ba kenan wannan hadisi shi ma za a yi hamlul mutlaq alal muqayyad don maganganu uku ne wasu malamai suka ce kowane irin bacci ya warware alwala wasu suka ce kowane irin bacci bai warware alwala ba ma'ana kowane irin bacci ya warware alwala saboda hadisin Safwan bin Affan da yace bacci yana warware alwala kowane bacci baya warware alwala kuma saboda hadisin Anas bin Malik sai suna bacci har kansu ya dinga rawa kuma su yi sallan insha ba tare da sun sake alwala ba mazhaba ta uku shine bacci in yayi nauyi yana warware alwala in bai nauyi ba bai zai warware ba wannan kuma ita ce mazhaba mafi rinjaye saboda ta yi aiki da hadisan duka guda biyu imanu dalilai ne aula min imani hadisi kai aiki da dalilai biyu shi akan kai kai aiki da daya kaga al-jam'u aula min at-tarjihi ka hada hadisan biyu kai aiki da su yafi akan karin jayar da guda daya wanda yace ba za ya alwalan bayarin jayar da hadisin safwan wanda yace babu na hadisin anas wanda yace za ya alwalarin jayar da hadisin safwan wanda yace kuma in baccin yayi nauyi za a sake alwala yayi amfani da hadisin safwan bin affan ya nuna bacci yana warware alwala wanda yake baccin in bai nauyi ba ba wurin alwalaya amfani da hadisin Anas saboda sabai suna bacci ba sa sake alwalaya na nuna baccin bai nauyi ba ne. to kaga wannan an yi amfani da hadisin duka guda biyu kuma wannan shine mafi inganci shine masaban malikiya kuma shine wanda malamin hadisi suka rinja don bai kamata ka dau hadisi guda ɗaya kai aiki da shi sai kuma baka yi aiki da shi ba kuma alhalin zaka iya hadisi haka hadisin gaba ɗaya guda biyu su yi aiki saboda haka al-mutlaqu yuhmalu alal muqayyar ka'ida ce usuliya wanda ya zo mutlaki ya ce bacci kai wannan kuma sai nuna mana bacci mai sauki ba warware alwala shikenan sai ka tauka mai sauki bai zai warware alwala ba sai baccin da yake wato mai nauyi sannan sai ce aulam su man tahwa bi tab'in mu'tabar bi lazzatin mutadatin walau zakar wa masu ihlilin bi batnil kaffi au isba'in wa imra'atun bi kulfi sannan yana daga cikin abubuwan da ke warware alwala aulan su manta hawa ko kuma shafan wacce kake sha'awanta wato yarinyar da ta kai ai sha'awanta ba yar karamar yarinya ba sai ka jikinta to alwalan ka za ta warware kuma bi dab'in wanda a ɗabi'ance ana iya jin daɗi da ta ko bata balaga murahiqa ta kusa ta balaga in an taba jikinta ana jin daɗi to don mutum ya taba jikinta don ya ji daɗi ko ya ji daɗin to ta warware ya sa ce bi dab'in mutabar da dabi'a abun lura kuma bi lazzatin da jin daɗi ya shafa ya ji daɗi ya ji sha'awarsa ta dan motsa ya ji daɗi a jikinsa to wannan yana warware masa alwala kuma jin daɗin mu'tada irin wanda aka saba in an taɓa mace ana jin sa to irin wannan jin daɗin yana warware alwala mala yace walau zakar ko da namiji ko namiji ne ma'ana ko da amran akwai wanda ake cewa amran wasu samari masu kyau wanda ba su kai su gemu ba wani yana fitinuwa da sun ya taba su zai ji sha'awa a jikinsa to ko su ne alwalarsa ta warware to malamai sun yi sabani in aka taba mace da sha'awa yana warware alwala ko ba warware alwala tare da cewa a malikiya in ka taba babu wato ha'il a tsakani ma'ana in ka taba ta ba tare da akan sutura ba jikinka ya taba jikinta da tafin hannunka ko makamancin wannan wasu malai suka ce ko akan tufafi ne in ka taba mace alwalanka ya warware ko zaninta ka taba ko riganta ko dan kwalinta wasu malai suka ce taba mace baya warware alwala shine mazhaban hanafiya kwata kwata baya warwarewa to wanda suka ce alwala na warwarewa in an taba mace sune mafi yawan malamai sun kafa dalili da ayar alqur'ani aula mastumun nisa' Aula lamastumun nisa bangi ta'ala yace aw ja'adun minkum min al-ghaibi aw lamastumun nisa idan mutum yayi ba haya zahirinsa ko ya taba mace bai samu ruwan alwala ba ya yi taimama ma'ana in ya samu ruwan alwala ya sake sa to lamastumun nisa malamai sun yi sabani mai sa wanda ya dauke shi taba mace kamar yadda yake zahiri ba a ce jama'atumun nisa ba kuka sadu da iya matan ku ba sai ya ce taba mace yana warware alwala wanda kuma ya fassara yake a taɓa mace a nan ana nufin saduwa da ita sai ce saduwa ake nufi saboda haka jima'i shi yake warware wankan janaba saboda haka ba zai zama abin nan jima'i yana warware yana warware wankan janaba ne saboda haka wankan janaba ake magana a nan ya warware ba maganan alwala ba saboda haka jima'i akai magana ba na kuskure bane dan dan karanta mana يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين kaga wannan an yi maganan me an yi maganan alwala sai aka ce wa in kuntum junuban fatahharu idan janaba ta kama ku ku je ku yi wankan janaba kaga an yi maganan alwala da wankan janaba sai aka zo kuma za a yi maganan abubuwan da ke warware su wa in kuntum marda wala safar aw jaa ahadun minkum min al-ghaibi aw lamastum an-nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban kaga au min ku min ghairi ko idan ɗayan ku ya dawo daga wurin ba haya kaga alwalansa ta warware kenan bai samu ruwan alwala ba yayi taimama sai ka ce aula mastumun nisaa ko kuma kuka sadu da iyalanku ba ku samu ruwan wankan janaba ba shi ma ku je ku yi taimama to da haka Allah ya ambaci alwala da wankan janaba sai kaɗi abin da ke warware su misali na farko sai aka kawo ba haya misali ne na abubuwan da ke warware alwala La lamastumun nisa kuma sai aka kawo jima'i misali na abubuwan da ke warware wanka kaga haila za ta biyo ba nifasi zai biyo ba na fata mun fahimta ke sa abdullahi bin abbas sai fassara wannan ayan da jima'i au la lamastumun nisa ce au jama'atumun nisa saboda Allah yana yana koyi wani abu da zai fito da shi a fili ba kamar yadda zaka saya a ce ba haya ba za ka so ka ambaci abun da gayan sunansa ba to haka nan jima'i shi ma ana dan sa shi sai a ce mutum ya taba matarsa ko ya sadu da matarsa to shi yasa Allah ta ce masumun nisa to kaga idan aka aka idan ka duba fasahar ayan da balaganta zai fito ne in aka fassara ayan da jima'i in aka fassara ayan kuma ana nufin warware wankan janaba kenan da yayi wankan janaba yanzu kuma ya sake saduwa da iyalinsa kaga sai zama an yi misali da ba haya na abubuwan da ke warware alwala sai bawali ya shigo dari an yi misalin kuma abubuwan da ke warware wanka da ainihin jima'i saduwa da iyali kaga haila sai ya shigo sannan kuma biki sai ya shigo kaga ayan ta koro magana abu guda biyu kuma ta ci gaba da magana a kansu sannan kuma kowanne in ka rasa ruwa za ka yi taimama ne sawa'un janaba ne ta kama ka baka da ruwa ko alwala ta kama ka baka da ruwa za ka yi taimama ne saboda haka malamai suka rinjayar da wannan cewa ayan tana nufin auda masumun nisa tana nufin auja mun nisa shi yasa aka ce la aka yi amfani da mulamasa ta shafe ka ka shafe ta ana nufin jima'i ba a ce aula mastumun nisa ko kuka taba su ba duk da akwai kiraar da mastum din ma sai a dauki la mastum bi ma'anan la mastum saboda haka ana ana nufin saduwa ne sannan menene zai karfafa mana wato wannan ma'ana ne menene zai karfafa mana cewa ana nufin mastumun nisa ana nufin ainihin lamassumun nisa ana nufin jima'i ne ba ana nufin taɓa mace ba jima'i shi ke warware wankan janaba amma taɓa mace nan ba ana nufin taɓa mace bane balle sana ce ya warware alwala saboda hadisin Aisha radiyallahu anha tace annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'd nisa'ihi thumma kharaja ila salati wa lam yatawadda manzo Allah ta sama ya sumbanci ɗaya daga cikin matansa sannan ya fite dai sallah a haka ba tare da ya sake alwala ba in ji Aisha har urwatu yake cewa to ko dai ke ne sai ta yi dariya wannan hadisin imam ahmad ya ruwaito shi imam bukhari ya za'afa shi wasu malamai suka inganta shi ibnu abdul barri al maliki yace hadisin ingantacce ne to kaga su maliki a wurin su inda sumbantan mace kai ko da niyyar jin daɗi ko ba da niyyar jin daɗi ba su ce alwala ka tawarware sai in tabawa ne inda niyyar jin daɗi sai aka samu hadisi kuma ya inganta cewa manzo Allah ya sumbanci matarsa yana da alwala zai tafi masallaci ya sumbanci matarsa kuma ya je sallan a haka ba tare da ya sake alwala ba to kaga sai a ce sumbantan mace baya warware alwala wanda galibi kuma ba a yin sa sai don sha'awa don jin daɗi ballanta na taba mace in sumbantan bai warware alwala ba to taba mace kuma baya baya warware alwala sau da kake nan ayan ma'anar ayan ba tana maganan abin da ke warware alwala ne tana magana abin da ke warware wankan janaba ne shine jima'i kaga babu dalili a cikin ayan kenan kuma a ka'ida ta usulu ma malu wujida lihtimalu batala listidlalu in kace ana nufin shafan mace sai a ce to ai kuma zai yiwu ya zama ana nufin saduwa da mace ake nufi sai ka kafa dalili da shi a shafan mace sai to dalilin ka ya faɗi babu dalili domin asali ya zama taba mace ba warware alwala sai in ana da dalilin da babu shakka a cikinsa sai a ce ya warware me ya warware alwala to babu ayar alqur'anin tana tana wata ma'ana kuma tarjuman alqur'an Abdullah bin Abbas wanda manzo Allah ya ce Allah ya koya masa tafsirin alqur'ani ya sanar da shi tafsirin alqur'ani ya fi kowa sani tafsiri cikin sahabbai ya fassara da jima'i ake nufi ba ana nufin taba mace ba shi jima'i yana warware wankan ba ma gaba ɗaya ba maganar alwala alwala ake yi ba na fata mun fahimta wannan hadisin ko malamai sun inganta shi masu tahqiqi saurin jayar da cewa hadisin ingantacce ne wanda yake cewa manzon Allah ya sumbanci matarsa ya je sallah a haka ba tare da ya warware alwala ba saboda haka kenan taba mace baya warware alwala sawa'un da sha'awa ka taba ta ko ba da sha'awa ba ko da niyan jin daɗi ko ba da niyan jin daɗi ba shi sa ne na mamaki ta ah, to tawafi an ce dole sai da alwala sai kuma larabawa nan kaga suna rike da matan su ba sa rabuwa da su suna ta tsawabi har a gama tsawabi to a wurin su alwalan ba ta warwarewa ne abin da suka fahimta kenan don ka rike matar ka kai tsawabi da ita kana nan da alwalan ka kana nan da alwalan ka baiti na gaba yace wa masu ihlilin da shafan azzakari ihlil shine azzakari bi batnil kaffi da cikin tafin hannu au isba'in ko da cikin yatsun hannu in mutum ya taba azzakarinsa to alwalansa ta warware alwalansa ta warware to kaga taba azzakari da cikin tafin hannu ko cikin yatsu wannan wurin farin kenan inda ka taɓa da bayan hannunka to alwalanka ba ta warware ba ko da ko da zira'inka ko da wani bangare na jikinka alwalanka ba ta warware ba sai ka taɓa da me da ainihin tafin hannunka da ainihin tafin hannunka in ka taɓa alwalan sai ta warware sai ce wal mar'atu ita ko wa mar'atun mace kuma bil akwai sabani alwalan ta warware ko bai warware ba dalilin da yake nuna alwala tana warwarewa idan mutum ya shafa azzakarinsa shine hadisin busratu bintu ko bintu abin nan safwan busratu bintu safwan ta rawaito hadisi ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man massa zakarahu falyatawadda duk wanda ya shafi azzakarinsa ya sake alwala hadisi ne ingantacce hadisin Abu Dawud ingantaccen hadisi da nasa'i da tirmidhi da ibnu da ibnu majah da imam ahmad da kuma ibn hibban duk da cewa wasu sun illala sun allala hadisin sun ce da illa amma wannan illan bata hana hadisin ya zama ingantaccen hadisi ba saboda haka man masa zakaro falyatawadda yana nuna duk wanda ya taba zakarinsa wajibi ya je sake alwala wajibi ne je sake alwala to amma wasu malamai suka ce bare sake ba wasu suka ce ba sai ya sake alwala ba dalilin su kuma Shi ne hadisin Talak. hadisin Talak bin ali Allah ya yarda da shi yace qala rajulun masastu zakari aw qala ar-rajul yamassu zakarahu fi salah alayhi al-wudu fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam la inna ma huwa bab'atun minka yace mutun ne yake shafan azzakarin sa mutun ne ya shafi azzakarin sa yana tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutun ne ya shafi azzakarin sa shin alwala tana wajaba a kansa ar-rajul yamassu zakar wata ruwan ar-rajul yamassu zakarahu fil mutum yana shafan azzakarin a cikin sallah shin a alaihi wudu akwai alwala a kansa wajibi ya sake alwala manzo Allah ta ce la ba sai ya sake ba inna ma huwa dab'atun mink ai tsoka ne daga wurinka tsoka ne daga gare ka zaka sake alwala to kaga hadisin talaq ya nuna ba a sake alwala an taba azzakari hadisin busra yana nuna za a sake to yanzu ne za a dauka a ciki kuma ba dama ka haɗa su ka ce za ka yi aiki da su gaba da wannan ya ce sai an sake wannan ya ce ba sai an sake ba yadda tarjihi za a yi anan dole dole ka rinjayar da hadisi daya hadisin busura aka rinjayar hadisin da yake cewa in ka taba azzakarin ka ka sake alwala shine mafi rinjaye me yasa saboda galibin malamai sun inganta shi hadisin dalko kuma da yake nuna ba sai ka sake ba galibin malamai sun ba a fashi sun ce hadisi ne ba'ifi wa in kana an firin jari da hadisi ne hasan ingancinsa bai kai na busra ba busra sahihi shi kuma nasa hasan to idan hadisi sahihi da hadisi hasan suka yi karo to sai a kaddamar da sahihi akan hasan to da hadisin busra da yake cewa a sake alwala shine mafi rinjaye wannan wajahi daya in ka duba ingancin hadisin na busra fi inganci zai rinjayar maka da cewa a sake alwala fiska ta biyu shine hadisin busra naqilun ne anil asli wa hadisin kuma talqu mubqin ne alal asli wan naqilu anil asli muqaddamu alal mubqin a qaida usuliya dama asali ya zama in ka taba zakarin ka ba sai ka sake alwala ba don al aslu bara'atu zimma shine asali to hadisin talqu sai ce maka ba sai ka sake ba fa wani sabon abu da ya kawo maka hadisin busra ya ce ka sake to ya zo maka da sabon hukunci to a qaida idan hadis dalilai biyu suka yi karo wanda ya barka akan asali wanda ya zo maka da sabon hukunci to ka ɗauki wanda ya zo da sabon hukunci ne ka ɗauki wanda ya zo da sabon hukunci don shi ya zo da jadi wancan kuma yana nan kan asali wajahi na uku na rinjari da cewa alwala na warwarewa an taɓa azzakari shine hadisin talku wasu suka ce mansuhi ne hadisin busura shine nafi da ta manzon Allah yana nan akan asali in ka taba zakarin ka alwalan ka bai warware ba don bai samu wani wahayi da ya nuna zai warware ba daga baya kuma sai ce in ka taba ya warware kaga wannan ya shafe wancan wancan hadisi ya shafe wancan hadisi wajahi na fudu na inganta na rinjayar da hadisin da busura ko rinjayar da cewa taba zakari yana warware alwala shine akwai hanyar da za a iya hada su hanyar da za a hada su shine hadisin dalku da yace ba sai an sake alwala ba sai a ce in ka taba azzakarinka akan tufafi ba dare ka taba zakarin ba akwai tufafi tsakaninka da zakari kan wandonka ka taba ko kan riganka ka taba ka kaga baka taba shi ba kenan hadisin busra kuma yana nufin in ka taba azzakarinka babu wani abu tsakanin tafin hannunka da zakarin wannan shi yake warware maka alwala kuma wannan riwayar zahirin hadisin talqu yana nuna haka yace ar-rajulu yamassu zakarahu fi salah mutum ne ya taba zakarinsa yana sallah zai sake alwala aka ce ba sai ya sake ba to kaga yana sallah kan tsirara ne zai sallah hakila ya susa ne yana cikin abin da yana cikin sallah ya fi dan susa ya sosa haka akan wandonsa ko kan kan kan kan kan zaninsa ko mayafinsa ko kuma kan rigansa kaga zahiri yana nuna ba akan ne ba dare ya shigar da hannunsa cikin azzakarin sai taba ba to kaga wannan kuma ba warware alwala tun malamai sun yi ijma'i so da haka nan zance mafi inganci man massa zakarahu wamma. duk wanda ya shafi azzakarinsa ya je ya sake alwala alwalansa ta warware sannan sai ce wa mar'atun bil khulfi yace mace ma alwalanta na warwarewa amma bil khulfi akwai sabani abin nan alwalanta na warwarewa in ta taba farjinta amma akwai sabani me yasa malamai suka yi sabani dangane da mace saboda hadisin talbu ya ce man masa zakarahu falyatawabba wanda ya shafi azzakarin sai alwala mace tana da azzakari ne ba ta da shi ta je tana da farji to sai suka ce tun da aka ce ma masa zakarahu mace ba ta shiga ba to su ne suka ce a'a mace ta shiga me yasa ta shiga saboda akwai riwaya man masta farjahu falle tawab duk wanda ya shafi farjin sai ya alwala kaga namiji yana da farji shine zakarin sa mace ma tana da farji shine farjin ta kuma riwaya ingantacciya riwaya da Sa'id ibn Majah hadisi ne ingantacce saboda da haka sai suka ce duk mace ma in ta shafi farjinta alwalanta ya warware wasu kuma suka ce a'a mace alwalanta yana warwarewa ne in ta nitsar da yatsanta a cikin farjinta wato in ta shafi farjinta alwalanta bai zai warware ba har sai da yatsanta a cikin farjin me yasa suka faɗi haka saboda farjin mace akwai fatan da yake rufe shi ba tare ne ake taɓo shi ba har sai an wuce wannan fata ne sai haka suka ce to sai an nitsar da yatsa in an nitsar da yatsa shine ma'anar in al'afat in ta nitsar da yatsan ta to alwalan ta yana warwarewa amma in saman farjin ta shafa alwalan bai warware ba alwalan ba ta warware ba zance mafi inganci alwalan mace na warwarewa in ta taba farjinta amma ba saman farjinta ba ta taba asalin farjinta ba saman farjinta fatan da ya rufe farjinta ba shi sa su malamai suka kasa matan kashi uku suka ce nisa'una ثلاثة محبوبة خارجة داخلة مستوية ما تاكلا أكوني أقوي خارجة أقوي داخلة أقوي مستوية خارجة إتتي وند فرج تأوديكي da ta taba za ta taba kan farjin ne haka Allah ya yi ta ita to wannan tana tabawa alwalanta ya warware ita ce ake cewa kharija ita ce kuma mai yawan sha'awa sannan akwai dakhila wanda farjin ta yana can ciki akwai fatan da ya lullube shi ita ce wanda ba ta da yawan sha'awa to nan in ta taba farjin ta alwalan ta bai warware ba har sai ta nitsar da yatsan ta tukun ta taba can cikin farjin ta din sannan alwalan ta sai warware akwai kuma mustawiya wanda take daidai wa daida ba a waje yake ba kuma ba can ciki ba to nan in ta taba saman farjin ta alwalan ta bai warware ba sai in ta yi damka akan farjin in ta yi damka akan farjin to alwalan ta sai warware amma in shafawa saman farjin ne alwalan ta bai zai warware ba saboda shi baya waje kuma baya baya can ciki to wannan magana ita ce za ta fi inganci saboda hadisin man masa farjahu fal falyatawadda duk ma duk wanda ya shafi farjin sai alwala mace ta shafi farjin ta wajibi ne ta sake alwala amma ta a tabbatar ta taba farjin ba fatan da ya rufe farjin ba wayannan a takaice su ne abubuwan da malai ya kawo inda suke wato warware alwala akwai abubuwan da bai kawo ba kaman cin naman raƙumi akwai saɓani a tsakanin malamai na warware alwala ko ba warware alwala maso malikiya ba warware alwala amma zance mafi inganci yana warwarewa saboda an tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan mutum ya ci naman tinkiya ko akuya zai sake alwala yace a ba zai sake ba yace in na ci naman raƙumi fa yace ka je ka sake alwala to da ka naman raƙumi yana yana abin nan yana warware alwala cin naman cin naman raƙumi hanafiya suka ce idan ka ta dariya alwala warware saboda wani hadisi da ifi ka ta dariya a sallah saboda hadisi ne yake cewa man taqahqa fi salati falyu'idu salata wal wudu'a hadisi ne za'ifi bai inganta ba idan mutum yayi dariya a cikin sallah sallansa ne ta baci amma alwalansa kam ba ta baci ba wasu malamai suka ce in ka daugawa alwalanka ta warware ba haka bane hadisin wasu malamai sun ba a fashi man amala aljanazata falyatawadda sun ce za'ifi ne ko sun ce ya inganta amma ana nufin mustahabbi ne kai alwala ba wajibi ne wato ainihin kai alwalan ba saboda ka daukan gawa baya warware alwala a bisa zance mafi inganci wai na takaice su ne abubuwan da malamai suka yi bayani a kansu wanda suke warware alwala wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyil karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh bismillahir rahmanir rahim mai tambayar farko yana cewa malam matata ce ta sami tabin hankali na tsawon shekaru biyar to amma da ikon Allah yanzu mun samu magani ta warke tambaya ta a nan ita ce menene matsayin salloli da azumin da ba ta yi ba har na tsawon shekaru biyar dinnan bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'da assalamu alaikum wa rahmatullah eh, amma salloli ba za ta rama ba saboda wannan ya faru da sahabbai mutum aljani za su buge shi ba zai farfado ba sai bayan lokacin sallah ya fita kuma baya rama sallah saboda duk wanda jani suka buge shi har lokacin sallah ya fita sannan ya farfado wannan sallan ta faɗi a kansa tsawon sallah ba ta wajaba kan wanda bai da hankali to haka nan in mutum ya haukace ko jani suka shige shi ko shekara nawa ya in ya farfado ba zai sake sallah ba amma azumi malamai suka ce ya rama saboda azumi ba yana mai metuwa yau da kullum bane a shekara sau ɗaya ne saboda ka sai ta rama azumi na wata biyar domin fita daga ainihin shakka na. wannan kuma na cewa malam shin idan mutum ya shiga banɗaki da alwala da niyan ya ɗauki wani abin da ya manta shin yaya matsayin alwalar zai sake kenan ko kuma inda a ce mutum zai alwala sai je fada cikin shadda matsayi kenan ko karshen banɗaki je fada cikin kashin gaba ɗaya fito in ya fito sai wanke kashin kawai je sallarsa alwalansa tana nan sai dai ya taba zakarinsa <laughs> saboda haka shiga ban daki ko taka najasa ko taba ta ba warware alwala ina warware sallah ne wannan in kana sallah ka taka najasa sai ka warware saboda haka ballanta na shiga ban daki alwalan ka nan wannan kuma na cewa malam amin bayani akan waɗannan al'adun na farko haɗa wani mutum kuɗin aure wato abin da ake na tara kuɗi da gudumawa kenan in aboki zai aure sannan na biyu kuma kuɗin da ake haɗawa shi ango wato fansan ido kenan menene hukuncin haka duka biyu al'ada na farko shine kuɗin da ake taimakawa ango da shi wanda ina ji al'adar garin na zai kila eh, ana ce masa mitin sai abokanin ango su ta mitin su ta mitin ana hada har hada wasu kuɗi wanda za a yi hidiman aure da shi wannan yana da kyau don taimako ne wa ta'awanu alal birri wat taqwa saboda haka aure abu ne mai kyau sunna ce ta manzon Allah sun aka taimaka taimaka mutum akan hidimomin aurensa wannan yana da kyau a wasu garin kuma ajo ake yi in aka zo abin nan aka yi auren ranar da aka yi auren kowa shi gari za a zo a haɗu wannan ya kawo taimakon sa wannan wannan ya kawo haɗa masa kuɗi wannan shi ma abu ne mai kyau bai saba shari'a ba taimako ne sannan sai ce fansan ido to fansan idon nan in dai angon zai je shiga cikin mata a cakuɗa maza da mata wannan baya halatta musulunci bai da cakuɗa maza da mata ba to da ka bai halatta ba amma in mata za su tattaro masa kuɗin sai su zo su bashi ko kuma maza ne a ce suke fansan ido ma'ana ya ya zauna a gaban maza a zo a yi ta bashi kuɗi a yi ta manna masa kuɗi a nemo canji sababbi ana ta manna masa wanda duk bai saba wa shari'a ba bai halatta sai tattara kayansa idan an tashi amma a je a haɗu maza da mata a takuɗa ka je ka zauna a tsakiyar mata su zo su kewaye ka wannan zai manna maka kuɗi wannan ya kaza wannan baya halarta don cuɗanya a cikin mata wannan haramun ne shari'a ba ta da shi ba amma taimakon kan halar ne wannan kuma yana cewa assalamu alaikum ina hukuncin ah, addan matarsa bayan rasuwar ita matar wato san da sabuwar amarya ke ya yi shi wato musulunci ya hana a haɗa tsakanin me yan uwa guda biyu ne wa an tajma'u bainal ukhtayn illa ma qasara da haka qur'ani ya haranta ka haɗa waya da kanwa su kishi haramun ne duk wacce inda ɗaya namiji ɗaya mace ce za su yi aure a tsakanin su in dukansu mata ne ba za ka haɗa su ba ba za ka haɗa da kanwa su kishi ba dai war gida ɗaya maryam ba za ka haɗa mace da goggonta ba wato yar uwan babanta ko mace da yafin donta halanta yar uwar uwarta ma'ana kanwa uwarta ko yar uwarta ba za ka haɗa su ba za ka haɗa uwa da uba abin da da ya ba saboda haka haɗawa ne ubangiji ta ya hana amma idan ka sake ɗaya ya halatta ka aure ɗaya su yan uwa fa kenan nake nufi al-ukhtain yan uwa guda biyu ya da kanwa in ka saka da ka auriyar sai ka sake ta zaka yi auren kanwar ko kuma ka auriyar sai ta mutu zaka yi auren kanwar ko ka auri kanwar abin nan eh, kanwar sai ta rasu zaka yi auren yar ko ka sake kanwar zaka yi auren addan wannan ba matsala bane kuma sai na Usman yayi haka ya aure kanwar da abin nan yar daga ba da ta rasu kuma aka bashi kanwa din manzala sama yake da yana da wata mada sai ya kara masa da diyar ta rasu shi yasa ake ce masa zunnurain saboda aka ya aure ummu kulsum da kuma ruqayya da haka wannan ya halatta haɗawa ne bai halatta ba amma in ka rabu da ɗaya halatta kuma wannan abun wani lokaci yana da muhimmanci idan ka auri mace kuka yi ƴaƴa da ita sai ta rasu sai ka zo ka auri kanwarta ko addanta za ta rike ƴaƴan kamar ƴaƴanta za ta rike ƴaƴan kamar ƴaƴanta irin wannan yana da muhimmanci na wannan yana cewa malam me hukuncin rina gashi ga namiji da kuma ya mace ya halatta namiji in yana da furfura ya rina shi da lalle jannibu haza shaiba ta tajbu sawa wato ku nisanta furfuran na amma ku nisanci eh, rina shi da baki haramun ne ka rina shi da baki furfuran ya zama baki ka rina shi da wani bakin abu sai ya zama bakin gashi ba furfura ba amma ya halatta ka rina shi da lalle zai yi jani ba baki zai yi ba amma mutum haka kawai ya rina gashinsa saboda kwaikwayon arna wannan haramun ne gashin ka baki ka zo ka rina shi da wani abu ya zo ya zama wani kala saboda kwaikwayon wayanda ba musulmi ba wannan ba halatta haka dan mace in tai haka saboda kwaikwayon wayanda ba musulmi ba shi ma baya halatta saboda haka furfura ne shari'a ta zai da cewa a rina ta amma da ja abin nan da lalle saboda haka kar a rina da bakin wani abu wanda zai zama kamar babu furfura ne shi ma shari'a ba ta da shi ba kuma duk abin da za a yi na kwaikwayon wanda suke ba musulmi ba haramun ne faman tashabba bi qaumin fa huwa minhum duk wanda da su ka dauki dabi'unsu za a tashe ka tare da su ranar alkiyama haka nan namiji kar ya kuskure wani abu wanda yake dabi'a ce irin ta mata ya gyara gashinsa irin yadda mata suke gyara gashinsu wannan shi ma haramun ne saboda la'ana Allahul mutashabbihina min ar-rijali bin nisa wal mutashabbihati min an-nisa'i bir rijal Allah ya tsine wa maza da suke kwaikwayon mata da mata da suke kwaikwayon maza a wajen adonsu ko wajen ɗabi'unsu. Wani yana cewa malam menene hukuncin cin kudin siyasa a shari'a wato a baka kudi da nufin zaben wani. To ni ba da dalilin da ya hana muni ya ci kudin siyasa idan mutum ya ga dama shi a kan kansa ya ce ba zai ci ba shi kenan amma mutum ba mutumin kirki ba ka san zai zalunci al'umma ka karɓi kudinsa ka zaɓe shi ba ka zaɓi mutumin kirki ba wannan ba halatta zai halatta ba saboda za ka jawa mutane masifa za ka jawa mutane shiga halin kakani ka saboda wani dan amfani da za ka samu amma in mutum ne wanda ya cancanta ka zaɓe shi sai ya baka ka je ka zaɓe shi ni ba na ganin ya halatta abin da ya haramta halatta amma in ba za ka zaɓe shi ba kuma sai ya baka kuɗi ya halatta ka karba ko ba za ka karba akwai ba da suka halatta suka ce ka karban kuma kar ka zabe shi din ganima ne Allah ya koro maka <laughs> ina ji ya shara za ku je a kafe ba Jafar Allah ya ji kansa haka ke ta bada fatawa cewa ka karban amma kar ka zabe shi ka je ka zabe mutumin kirki Allah ya koro maka ganima amma ni na ganin kar ka karban zai fi fita daga ainihin shakka na a mai tambayar na cewa ya karanta cikin hadisi cewa sallah ta jami'i tana da falala a kan sallar mutum shi kadai da daraja 27 to wannan ya shiga sahun jam ake yi bayan sallah wato an yi sallar farko kuma a sake wani jami'in kuma ya matsayin sallah da mutane suke yi a tsakaninsu kamar a kasuwa kuma ya yanayin ladansu yake to kamar a shaguna ke to a hadisi ya nuna duk sallar jami'i kawai salatul jama'ati tafdulu ala salatul fajr bi 27 daraja ko bi 25 daraja to da ka sallar jami'i aka ce da haka ba dama ka kayyade shi ka ce iya na masallaci banda wanda za a yi na biyu ko banda wanda za a yi a kasuwa ko a kan titi Ba ka da hujjan da za ka bambance wannan to ka duk sallan jam'i yana da wannan falalan amma sallan jam'i falalan su ba ɗaya ne duk gaba daya to da zaka idan jama'a suka fi yawa to jam'in ya fi lada الجماعة اثنان فصاعدا وكلما زاد الناس قنا حبا إلى الله فذلك ما يتي جمعنا فارا daga mutum biyu duk lokacin da mutane suka karu suka fi mutum biyu din ko suka yi yawa to haka Allah ya fito to da haka gurgudun yawan jama'a gurgudun samun ladan da zaka yi in ka je nan ka bi mutum goma to wanda ya je ya bi mutum ashirin ko talatin ya fi ka lada haka nan wanda ya zo masallaci ya fi lada akan wanda ya salla a kofar gidansa jami'i saboda me saboda takun da ya zo masallaci shi ma lada ne in ka taka za a kankare maka zunuban ka za a baka lada haka nan in ka daga za a kankare maka zunuban ka a baka lada a ɗaukaka darajar ka to da wanda ya fi dogon taku ya fi ne ya fi lada kuma in ka zo masallaci kila za ka jira sallah shi ma lada ne sannan za ka samu jama'an sun fi yawa fiye da inda za ku je kwado ko biyar ko ku shida ku yi ainihin jam'i mai jam'i na farko zai fi lada akan mai jam'i na biyu saboda na farko ya fi yawa ya fi yawa akan wanda za a yi wato jam'i na biyu na'am amma dukkanin su sun shiga cikin wannan falala ne a tambaya ta ƙarshe ke cewa malam ni ne na ga mutum yana sallah a cikin makabarta gabansa kaburbura bayansa ma haka amma ban san nafila ko farilla ba yake Yake to malam wannan kamar bauta ne kenan ko kuma ba bauta ba kaso kaburbura kenan tunda na gan shi yana sallah to wannan shine kawai zai iya bada amsan bauta yake yi ko ba bauta ba <laughs> bautan kaburbura yake ko ba bautan kaburbura ba ina ji mun yi karatu a kitabu tauhid idan mutum fuskanci kabari yayi sallah in yana nufin kabari yake wa sallah yana bautawa kabari ne yayi bidda ya bar addini musulunci gaba daya in kuma yayi sallah a makabartan gani yake kama akwai falala sallah a makabartan amma Allah yayi wa sallah ya aikata haramun amma bai yi ne ba da yi ba kaga wannan shi wanda ka gani yake sallah shine kawai zai iya baka wannan amsa bautan wani Allah yake ko bautan Allah yake amma kowanne ma yake kuskure ne sai dai in bautan kabarin yake wannan kan ya bar musulunci ne gaba daya in bautan Allah yake a cikin kaburbura sai mu ce ya aikata haramun manzala sallama ya hana ya ce la tusallu ila al-qubur kar ku sallah kuna fuskantar kaburbura kuma yake la'ana Allahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida Allah ya tsina yahudu da nasara sun riƙe kaburburan annabawansu a wata riwayan wa salihihin da mutanen kirkin su a matsayin wuraren sallah saboda haka ba a sallah a makabarta kwata kwata yin ta kuskure ne ko ba a wani hali aka yi ta ko nafila ne ko farilla ne kuskure ne manzon Allah ta so ya hana a riƙi makabarta wurin yin sallah sai waɗanda ba su ji tambayoyinsu ba su yi haƙuri saboda karancin lokaci sai kuma masu addu'o'i suna bukatar malam ya taya su addu'a da sauran yankuwa bisa abubuwan da suke roƙon Allah ta baraka wa ta'ala ya biya musu na bukatun su masu bukatan addu'a Allah ya biya musu bukatun su alkhairi mu ma Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi Allahumma allimna ma yanfa'una wa wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil